Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo Abubakar ya ce duk da yake dai gwamnati ta damƙa yaran a hannun iyayensu tuni. akwai yiwuwar hukuma ta gayyato wasu daga cikin irin waɗannan iyaye don zuwa gaban kotu su ba da shaidar abin da suka gani. Wannan yara an mika su hannun gwamnatin jiha kuma su ma sun mika su hannun iyayensu. Su kuma wanda ake an kama ana binciken su in Allah ya yarda tsakanin yau zuwa gobe za a gurfanar da su gaban kotu don yi musu shari'a. Wasu sarai watakila ko hukuma za ta ɗauki mataki akan iyayen ganin cewa su suke kai wa'annan yara makaranta a halin ga abin da ke faruwa yanzu ne tsakanin hukuma da iyayen yaran nan eh tsakani da Allah iyayen da suka zo suka tabbatar da cewa suna sane da ana gallaza ma wa'annan yaran lallai su ma za a ɗauka masu laifi ne amma idan uba ya kai ɗansa a koya masa karatu sai wa'ina abubuwan suka fito cewa ba kawai karatun ake koya masa ba ga wasu abubuwa kamar korafin da yaran ke yi ana ma lalata da su ga azabtar da su da ake yi wadda mu kama mun je mun ga yanayin da suke ciki ga manya-manyan tabo na duka a jikinsu ga kuma ɗauri da aka yi musu to kaga wannan in iyayen suka nuna ba su san da wannan abu na faruwa ba mu sai dai mu yi amfani da su a matsayin shaidu idan mun kai wa'annan mutane da ake zargi kotu kowane mataki gwamnatin jihar kaduna ke ɗauka kan yiwuwar bayyanar irin wannan makarantu a jihar ta kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ita ce kwamishinar kula da harkokin mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna. yanzu haka dai tana rufe kuma ana gadinta. to da mu ma mun so mu je wajen sai gaskiya aka ce mana kamar mutanen anguwan za su iya taso mana amma dai mun san cewa tana na a rufe kuma tana karkashin jami'an tsaro ya maganar yaran da aka kama a ciki to yaran da aka kama dukkan su yanzu ba ku daya a hannunmu mun riga mun haɗa su da iyayensu sun riga sun tafi gida su kuma waɗanda ba 'yan ƙasa ba kamar wanda suka taho daga burkina faso da cameroon an danka masu immigration na burkina faso din amma shi dan cameroon din eh, daga asibiti akwai 'yan uwanshi da suka zo suka tafi da shi ko gwamnati na da wani tsari akan kula da makarantun addini a jihar kaduna Wannan ce tambayar da na yi wa babban daraktan hukumar kula da harkokin addini a jihar Kaduna Sheikh Muhammad Jamilu Abubakar Albani. mu kafin ma banki gode maka account sai ka zo mu maka rijista idan muka baka fom ka cika kafin mu yadda muna tura mutanen za su je su inspections ma'ana su je su kula su ga yaya wajen ya kamata a bashi rijista ko bai kamata ba. wannan tsari ga masallatai ga makarantu na allo makarantun islamiyya jami'ai. amma ita wannan makarantar bata bi wannan tsarin ba ne eh babban abin da muke dubawa shine cikin ɗan lokaci kaɗan da na wannan ofis ɗin muna bincikawa mu ga wa'inda makarantu ne ba sa bin wannan tsarin za mu kafa kwamiti wanda zai zagaya ya wayar da kansu yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a kwaranye tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro da kuma shugabannin wannan makaranta da aka kama bisa zargin tursasa yara da kuma azabtar da su da sunan ladabi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.